yana ta yada shela kan cewa zai kare shehu ibrahim shi mutum ne mai jimirin kare shehu ibrahim da aƙidarsa da kuma tabbatar da cewa abin da ake faɗa kan shehu ibrahim ba gaskiya ba ne na ga yana yi wa da yawa daga cikin yan uwa kalubale wanda daga cikin wanda yake yi wa kalubale na ga akwai ɗaya daga cikin sha'irai malam usman mai dubin isa yana ta cewa malam usman ya fito malam usman ya fito to a yanzu nan kuma a yau din nan juma'a yanzu da nake magana sai na ga shi barhaman gombaɗin ya sake yin postin ana ta yadawa akan cewa a nemo masa usman mai isa gashi a kano a nemo masa mala usman mai isa gashi a kano ya zo su zauna shi barhaman Gombe zai kare ibrahim inyas to shine muke bada da sanarwa ko in nake bada da shela musamman akan cewa malam barhaman gombe idan har da gaske yake cewa ya zo kano don ya kare shehu ibrahim ne ga lamba waya nan mun dora a saman wannan bayanin da nake yi da allah duk wanda yake kusa da barhaman gombe da ya go kano a yanzu yake cigiyar malam usman to ba da malam usman za ka zauna ba ga mu mu za ka nema ga mu mun ga sanarwa ka kuma mun amsa ta ka faɗa inda kake za mu zo za mu zauna da kai akan ibrahim inyas idan sakon mu bai zo maka zuwa yau ba to ko zuwa gobe zuwa tsawon kwanakin da za ka yi ka sanar da cewa ka ga sanarwar mu sannan ga a gurin da za a zauna za mu fitan maka da topic za mu fitan maka da topic kai abubuwa guda uku kawai mu tattauna kuma duk gaba ɗaya akan ma'aikin Allah wanda kuke kukan cewa Shehu Ibrahim Annabi alaihi salam iya ba Annabi sallama iwaki masoyin Annabi ne to za mu zauna da ku akan soyayyar Annabi mu shin Shehu Ibrahim menene matsayin manzon Allah gurin Shehu Ibrahim akan wannan za mu zauna idan kana so a ƙara maka ladan gabu sai mu tattauna akan Shehu akan ma'aikin Allah topic daya akan haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala haƙi daya akan matsayin tijjanawa a cikin addinin musulunci kuma duk daga baki ko kuma daga rubuce-rubucen Shehu Ibrahim Inyas da Allah duk wanda yake da kusanci da Barhaman Gombe i bashi wannan safa cewa ba da Malam Usman zai zauna ba da mu zai zauna idan yana so idan har yana so fa inda gaske yake in ba kuri yake yi ba da cika baki da so ya wawaitar da hankalin waɗanda suke ta fahimta ana ta gaya musu menene sharrin da ke cikin ɗarika mutane suna ta fahimta suna ta Allah wadai da abin da Shehu Ibrahim ya rubuta a cikin Asrarul Akbar da abin da ya rubuta a cikin littattafansa da abin da yake cikin Jawahirul Ma'ani bayan Allah suna ta ganewa ana ta mai da mutane alloli da an musu wayo ana musu farautar imani to yanzu an samu daga cikin masu karantarwa da masu yi a salon waki mutane suna ganewa shine ya fito da wannan salon na yaudara to ina Usman mai dabin Isa ya zo mu zauna da shi zan kure shi zan nuna masa abin da yake faɗa kan shi Ibrahim ba gaskiya bane a'a to ga mun fito ga mun zo mun ga sanarwarka kuma mun amsa a madadinsa sa ga lambar waya kuma mun saka saboda haka wannan ga malam kaki su zai yi magana malam dan janyo magana abin da nake so na faɗa malam an nan wannan na'am wato shi wannan ma bawan Allah da yake faɗan waɗannan maganganu shi barhaman gombe eh. kamar yadda na ji shi eh, na ɗan ji shi so ɗaya amma cewa ya a ko ina idan yana so a kowane shafi a ya zo kano yau to ya zo kano yau to masha Allah to yana cewa a kowane shafi to ni dama abin da zan gaya masa cewa akwai shafi da za a gayyace shi yana daga gwamban ma za a zauna da shi za a zauna da shi ya fito da waɗannan dalilan sannan kuma shi malam Usman mai Maidowin Isa duk da shi ma malami ne amma ya fi ƙwarewa wajen waka da difa'i hmm. ga soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tona asirin wannan mutsiyatan to amma abin da yake faruwa shine idan kana so ka tinkari Usman mai dubin Isa sai dai idan yayi waka eh. kai ma ka yi waka ka warware ta a wakarka a wakarka shi mawaki ne sha'iri ne na manzon Allah kai kuma warware abin da ya faɗa a wakarka kaga kayi daidai da shi amma in dai magana kake so a zauna a tantance zare da abawa ma'ana takadda ta takadda, littafi da littafi eh. a zauna a warware matsalan nan taku to ga lamba waya ne kira kawai eh wallahi ka samu ka samu ka samu abin da kake bukata to ka dace da shi eh. ga lambar waya nan ka kira za a gaya maka inda za a zauna insha Allah eh, kuma kana nan Kano sai ka abin insha Allah eh wannan shine da mala alkanawi kuma ah, ni gaskiya fa ban so aka haska ni wallahi ah, eh wallahi ni ban so aka haska ni ba kuma ban so na yi magana ba saboda na tabbata na tabbata in suka gan mu gaba ɗaya to za su bashi shawara ai kakka sake ka amsa wa wayannan kursi Allah <laughs> eh na san za a ba da uku zo eh, na ba da ɗaya za ka raji ma yawa za mu bakka da malam Anas dan na san yanzu ana hasko shi yasa gaskiya ban so ni ne ni magana ba wallahi ban so ne ba dan yanzu nan jahilan prof za su yi kiransa a waya ka sake ka zauna da ai ka za ka wallahi a hakan ma na wannan amma ban da ni eh ni ba zan muku baki ba wallahi malam Anas ma ah. a wallahi malam kana ji malam ina wannan ɗalibin kallawo ɗalibin nan na akaram kallawo sai aka ji. wallahi malam kana ji wallahi ko prof ne daga can Abuja zai ce mu bashi wakilin da za mu zauna wallahi muka tura malam Anas ya kure shi ai kada su zaci taron dangi za mu yi musu ah, eh, Da ma da malamin za mu eh, ba ba taron dangi ba ne eh, na tabbata yanzu ana ganin wannan za a ce in shiru rufe bakinka barahama hama." lallaba lallaba ka gudu daga Kano in shiru lallaba su simke amma dai ga nan ba nan ai kira "Ka gama nan ba waya ta malam Anas wala abu za ka iya ba shi ka ma sun yi malam malam alkarawi eh abinda nake so su sani da Allah wallahi mu din da wanda eh. kuka zauna da shi eh. wallahi kamar kun zauna da mu ne gaba ɗaya kun kada mu kuka gani inda za su Allah kuwa mu din nan duk wanda ya zo duk wanda kuka zauna da shi mutum ɗaya da yawunmu ne gabaki ɗaya ahlus sunna saboda haka muna wakiltar sunna ne gaba ɗaya ba wahala ba wahala za mu turo muku daya ku eh. zauna da shi eh. yanzu misali yanzu ya riga maka wani abu guda daya yanzu ina wannan al'azari din malam eh. ai kaga da yazo ah. yana magana wai sai dai in sai dai in Dr. Sani ya wakilta ka ce ka ji miskini <laughs> miskini malam kana kana ganin yanda muke zaune din nan ba tare muke da malaman mu ba wai ka ji ah, akwai wata magana da muke fita muke furta ba da yawun malaman mu ba ka san ai wani abu da yawun malaman mu muke wayannan abubuwan eh. saboda haka duk wanda ya zo muka zauna da shi duk wanda aka turawa <laughs> wallahi ahlus sunna ya wakilta gabaki daya ba gefe saboda haka mu ba wanda ba za mu tura ko yanzu ko Sharif Sale wallahi za mu tura masa malam Anas wallahi ah, sharif sare za mu tura masa malam anas ni ɗari bisa ɗari ba zan ji komai ba eh shi yasa dai ba dai ta ai ba ai ba ba kawa bane abun malam eh. littafi ne za a bude ba eh nan dai a gurguje ku yi hakuri ba taron dangi za mu yi muku ba eh za mu eh, ku da malam Anas ne wallahi ma ban san malam Anas ma me zai sanar ba wallahi ni ba ban san eh, ba mu san me zai sanar ba saboda shi malam Anas ya san shi kadai ya wakilce mu wallahi ba mu san me zai sanar ba ashe ya hango ka to dan girman Allah dan girman Allah kakkai sum sum sum sum ka ba Kano ka gudu dan Allah na san yanzu su abu sa roki wa'annan jahilan na tabbata ta ƙasa za su kiran ka kakka zage ka amsa kakka zage ka amsa wallahi a da Allah kana ji tunda ka nuna jara'a kai zaki ne dan Allah ka ɗau wannan number ta malam Anas kai kira eh ka ɗau wannan number wayar mu wallahi ba za ma mu zo wajen ba malam Anas shi da kansa zai zo ba za mu zo ba eh to nan kaji ake ke zai zo eh dan dan dan a wasan ba zan gudu ba a wato wato a dunkula a mulmula saboda yanayin lokaci eh yanzu muka ga sanarwa cewa wannan barhama gombe wani mawaki a gombe mai kare shehu ibrahim ya shigo kano yana neman wai mawaki sha'iri malam usman mai dabin isa yabo za su zauna shi zai kare shehu ibrahim to mun karba wa malam usman malam usman ba zai zo ba za ka ganshi ba a madadin malam usman mun ce da kai ga lambar waya nan ka kirawo malam barhama in dai da gaske kake ka zo ka kare shehu ibrahim ka zo ka tabbatar da maganganun shehu ibrahim ka zo ka kora maganganun da malam usman yake faɗa kan shehu ibrahim cewa ba gaskiya bane ga lambar waya nan ka kira mu za mu kirawo ko in ka kirawo mu za mu gaya maka gurin da za mu haɗu ko kai ka faɗi inda za mu zo mu zauna da kai idan haɗuwa da kai da gaba da gaba ba zai yi ba za ka ji tsoro za ka gudu za mu ayyana maka shafi feji da muke da shi a facebook wanda za mu je can mu haɗu da kai a can online mu tattauna idan shi wannan shi ma kake so amma ya kasance abin da za a tattauna akan shehu ibrahim da Allah duk wanda yake da kusanci da shi wannan barhama da Allah ya bashi duk wanda yake da kusanci da shi cikin yan ɗarika tijjaniya da Allah a bashi a ce da shi ga goran amsa gayyatarsa an amsa gayyatarsa a Kano an amsa gayyata an amsa wa malam Usman na haka malam Usman ba zai amsa ba mu ne za mu zo mu zauna a madadin malam Usman din sannan muka zauna muna wakilta kowane ahlus sunna akan Shehu Ibrahim Inyas malam kakisu ba zai zo ba malam alkanawi ba zai zo <laughs> saboda haka da Allah duk wanda yake kusa da shi ya tura masa wannan sakon da fatan za su kirawo muna sauraron kiran su ga lamba waya nan mun saka mu dai abin da muke da yakini akan sa shine duk abin da muke faɗa akan Shehu Ibrahim wallahi ba ma masa ƙarya wallahi bai sami masa ƙarya ba to ai barna bai isa ba wallahi barna irin wannan saboda an ka koma cikin maganganun mu duka da muke akan sa zaka ga zamu ce Shehu Ibrahim ya ce kaza zamu bude littafi zamu haska shafin muna bin bakin muna faɗa muna fassarawa muna magana haka shehu tijjani haka duk wani wanda zaka ga muna ɗauka muna ta halilin maganganunsa a irin wannan salon muke saboda haka da Allah da fatan zamu samu kira daga shi barhaman gombe da Allah duk wanda yake Kano cikin batijjani da yake da alaka da wannan mawaki ya tura masa wannan sakon ya ce da shi ga mun yi dako muna sauraron kiransa ya faɗi gurin da za a zo a same shi a tattauna a sa rana sannan a fitar da topic din da za a tattauna a kai idan haɗuwa gaba da gaba ba za ta yi ba muna faɗa na biyu za mu ayyana masa shafi feji wanda za mu haɗu da shi a can a tattauna don duniya ta gani a tabbatar da cewa shin ibrahim inyas yana kunshe da waɗannan miyagun akidu da ake magana a su ko kuma sharra ake yi masa amma kada ya zo ya dinga cika ku da surutun na zo ina Kano ina wani ya zo bai zo ba saboda haka ni ne mai gaskiya a'a kada ka wannan ba za a yi rubuta jahilai da wannan ba yawwa yawwa haka suke yi akwai wannan ya zo Kano abokinsa eh, eh ya zo amala ah, ai ya ce a daina gaya masa wannan su ya zo Kano dan garin su ya faɗa eh saboda haka wannan shi ne tobin da laba mana wai su ba dan ah, su bane a wai su dan da laba na finish ah, Allah da fatan za su kirawo eh amma wannan ai ma a wai su a wai wallahi kana ji ni eh. wannan ni a shawara ko eh ko kai Kaduna a eh wallahi ni wallahi a shawara in yazo Allah kada ku saki wai a ce za a zauna da shi wallahi eh, Allah dan wannan sai ya kai bugu to shi dai wannan barhama muna neman sa Allah sai ya kai bugu ma hukaci wannan barhama muna neman sa Allah sai ya kai lalle barhama ga lamba waya nan mun saka a bashi da Allah sai ya kirawo tunda mu ba mu da lambar sa da ce muna da lambar sa mu za mu kira shi amma ba mu da lambar barhama yawa da Allah zan ba shi hakuri ka gane ina da shirin da zan bashi a hakuri ka gane eh. amma sai na ji kawai sai na sai na da a waisu Uwaisu. Uwaisu Malam Uwaisu. Ɗan eh. Kaduna ne ga san Uwai Malam Uwaisu. Eh. Sai ce mun san ka fa. Eh. Mun san ka kai boka ne ba wanda bai san ka a Kaduna ba sai ce ayya wa fa ka shannun da baka. <laughs> Kenan wallahi nace to ake abinda muka Ni gaskiya a shawara kana ji ni ba zan yadda ma Malam Anas muna ji da shi wallahi ba yanda za a yi Malam Anas ma ya je ya zauna da wannan bokan na Kaduna. Allah dan wannan mahaukaci ne sai ya kai wa Sheikh Anas duka Allah ai ba da irin sa ake tattauna ba mala to assalamu alaikum rahmatullah dai barhaman gombe dai kaji ga nan ba nan mala Anas ya sa ma da haka idan ka shirya da gaske kake sai ka ɗau wannan namba ka buga umma kuma dai baka wato buga ba to kana da bonus eh, bonus ɗin shine sai a haɗa a peji eh, shafin isha fm da kai da malam anas ya lisa ka <laughs> eh shine dai gashi na assalamu alaikum